الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال ومن أضل ممن, ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأخبر أن من اتبع هداه, هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشكى كما شكي المغضوب عليهم فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن تمام الهداية أن ينظر المستهدي في كتاب الله وفيما تواتر من سنة نبيه وسنة الخلفاء وما نقله الثكات الأثبات ويميز بين ذلك وبين ما نقله من لا يحفظ الحديث أو يتهم فيه بكذب لغرض من الأغراض فإن المحدث بالباطل إما أن يتعمد الكذب أو يكذب خطأ لسوء حفظه أو لسيانه أو لقلة فهمه وضبطه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 takwas ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha biyu ga watan hudu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na karatun bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta wa mutanen iraki wanda wannan shi ne darasinmu na ashirin da shida. a jerin gwanon darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shi na ɗari da arba'in daidai idan ba a manta da matashiyar da malam yake magana a kanta ba da ita ce abinda yake sawa mutum ya zama akan gaskiya ya yi aiki da ita da kuma abinda yake jawowa mutum ya saki gaskiya abinda yake jawowa mutum ya tsaya akan gaskiya ibnu taymiya ya bayanin sa a baya wanda shine abinda ya shafi ilimi da kuma yi dan Allah da aiki da wannan ilimin wato ilimi da aiki da abinda ka sani ka sani na ilimi abinda kuma yake jawowa a saki gaskiya jahilci da kuma bin san zuciya waɗannan sifofi guda biyu na ƙarshe jahilci da bin san zuciya su suka jawo batan yahudu da nasara yahudawa suka ɓace saboda bin san zuciya nasara kuma suka ɓace saboda jahilci duk wani wanda zai san abinda Allah yake bukata daga gare shi ya san gaskiya amma kuma ya sa kafa ya take ta yi abin da ya ga dama to wannan ya sano wata dabi'a ta yahudawa ma'ana yana da wata kamanceceniya akwai wani bangare da suka yi kama da yahudu duk wanda ya san gaskiya amma ya ƙi yin aiki da gaskiyar da ya sani to wannan ya yi kama da yahudu wanda kuma ya riƙa yin aiki da ka ba da ilimi ba to wannan shi kuma yayi kama da nasara waɗanda suke ruɗinsu suke yin abin da suka ga dama ba tare da sun yi ilimi ba to shi ne a nan malam yake kawo mana ayoyi daban-daban waɗanda suke da alaƙa da wannan magana tashi yake cewa wa nasara bid dalal fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wa dallu an sawa'i A waɗanda suke riƙe da littafin wanda suka samu a shafi na 94 wiki shafi na 94 wa wasafan nasara bid dalal fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katiran wa dallu an sawa'i an sawa'i sabil Allah madaukakin sarki ya wasafta ya sifanta nasara ya sifanta su da bata a inda yake cewa wala tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bi soye-soyen zukatan wasu mutane qad dallu min qablu wanda sun riga sun bace tun gabanin haka wa adallu kaseeran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa'is sabil kuma sun bace daga wato madaidaiciyar hanya wa wasafa zalika man yattabi'u hawahu bighairi ilmin haka dan Allah ya sifanta mutumin da yake bin son zuciyarsa ba tare da ilimi ba ubangiji ya sifanta shi da bata Allah ya ce wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm kuma lalle mutane da yawa suna batar da mutane da soya soyen zuciyarsu bighairi ilmin ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangiji shine mafi sanin waɗanda suke 'yan ta'adda Waƙala, hakanan Allah Ta'ala Ya ce wa man azallo min manitta ba a hauhu, min Allah. Babu wani wanda ya kai bata ya kai gaya matuƙa ga bata kamar wanda yake bin soyayya-soyayyen zuciyarsa ba tare da shirya daga Allah ba. Wa akbara annama nitta ba a huɗahun munazzal. Sannan Allah ya bada labarin cewa duk wani wanda ya bi shirya da Allah ya saukar. fa innahu la yadhillu kama dhalla dhalluna to shi ba zai bace ba kamar yadda batattu suka bace wala yashqa kama shaqiya al Maghdubu alaihim ba kuma zai tsiyata ba kamar yadda waɗanda aka yi wa hushi suka tsiyace suka lalace faƙala Allah ya ce fa'in ma ya ciyar na hudan to ko da shirya za ta zo muku daga wajena famanita ba a hudaya to fa duk wanda ya bi shirya ta fala ya zillu wala yashqa to ba zai bace ba ba kuma zai tabe ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi da mahaifinsa gaba daya yace takaffala Allah liman qara'a al-qur'ana wa 'amila bihi bima fihi alla yadhilla ajra alla hamza din a sama take takaffala Allah liman qara'a al Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki nauyin wanda duk ya dau ya karanta Alƙur'ani wa amila bima fihi yayi aiki da abin da yake cikin Alƙur'ani. Allah ya zilla fi dunya ubangiji ya lamince masa ba zai taɓa ɓacewa a duniya ba wala yashqa fil akhirah kuma ba zai tsayace a lahira ba to wannan cikon maganganunsa ne na baya wanda muka yi kamar sati biyu ko uku muna tare da shi a cikinsu batun abinda yake jawowa mutum ya bata ya bar hanya abinda yake jawowa mutum ya saki gaskiya ko dai jahilci ko kuma san zuciya Allah ya sifanta nasara da cewa batattu ne ba don kuma saboda jahilcinsu Allah ce wala tattabi'u a qaumin qad min qabl kada ku bi soye-soyen zukatan mutanen da sun riga sun bace sun bace tun gabanin waɗannan mushrikan tun gabanin mushrikan larabawa su waɗannan su suka fara wato sakin layi da sakin koyarwar annabawa to kada ku yadda ku bi abin da suke so wa adallu kaseeran kuma sun batar da mutane da yawa wato sun bace a karan kansu sannan sun batar wannan ita ce gaya wajen wato kaiwa matuƙa wajen lalacewa wajen taɓarɓarewa bayan mutum ya ɓace kuma ya yi ƙoƙarin ɓatar da wani domin akwai wanda zai ɓace ɓacewar ta tsaya a kan karan kansa ba tare da ya yi yunƙurin ɓatar da wani ba duk cewa waɗannan ba su da yawa galibi wanda duk ya ɓace to zai yi ƙoƙarin jawo wasu su ma su ɓace kamar sa wanda su suka fi yawa wanda za a ce gashi ya ɓace ya saki layi amma kuma baya ƙoƙarin shigo da wani wanda ba su da yawa ba wai babu su ba amma kaɗan ne galibi duk batacce yana kokarin ya zama ba shi kadai bane wato yana kokarin ya samar wa kansa yan uwa wanda in ma wahala ce to ya zama na ba shi kadai zai sha wahalar ba in ma bala'in ne aka je ya ba shi kadai bane yana da yana da abokai wanda za su yi tarayya da shi Allah ya ce kada ku bi soye-soyen zukatan da mutanen da suka ɓace tun gabanin waɗannan larabawan wa adallu kaseeran kuma suka batar da mutane da yawa wa zallu an sawa'is sabil sannan kuma suka bace da kan tafarki wato shi ilimi haske ne haske ne da ubangiji yake ba wa mutum domin ya ga inda zai sa kafarsa yayin da yake tafiya ba zai sa kafarsa a gurin da yake rami bane ko zazzabo ne ko ba zai yi tuntube ba ko ya taka kaya ko ya taka kusa wai je jefa kansa cikin rijiya saboda akwai haske da yake haskaka gabansa yana sanin ina in ya daga kafarsa ina zai aje don haka sai ya yi tafiya cikin nutsuwa kuma zuciyarsa a nutse don ya yana ganin inda duk yake aje kafarsa duk inda ya ga abin da zai cutar da shi sai ya kauce masa to wannan shine amfanin ilimi to duk wanda ka ga ya fada cikin halaka ya fada cikin ɗibuwa to ko dai ba ya da hasken gaba daya ko ba shi da hasken wato ba shi da ilimin saboda haka fagamniya kawai yake da rudani bai san ina zai sa kafa shi ba yayin da ya daga to kaga wannan zaka iya tsintar shi a ko ina ma haka iya tsintar shi a bola zaka iya tsintar shi a cikin rami a rijiya a komai ma zaka iya samunta domin bai san ina yake sa kafarsa ba saboda ba shi da hasken da zai da zai ga gabansa da shi ko kuma ya zamana an ba shi hasken amma kuma zuciyarsa ta makance to kamar wanda yake makaho ne dukkan baya gani kuma ka ba shi fitila to dan ya rike fitila wannan ba abin da zai kara masa saboda haka wanda zuciyarsa ta lalace ta samu makanta saboda ya kawar da kai daga hasken da Allah ya bashi ya makance baya ganin baya amfanuwa da wannan hasken to wannan zaka iya samun shi a cikin kowane irin matsayi da shi da wancan na farko duk ja hade saboda haka zaka iya samun shi a cikin rami kamar da zaka samu na farko saboda ma wato makanta wani lokaci zai wuce ramin ma kuma ya juyo ya dawo ya fada ciki wato sai bayan ya wuce kuma ya kuma yi reverse ya dawo baya kuma ya zo ya fada cikin ramu to shi shine bambancin mutumin da Allah ya bashi ilimi ya aiki da shi da wanda ba shi da ilimin kwata-kwata da wanda kuma yana da ilimin baya aiki da shi haka mai ilimi yana aiki da shi wannan shine wanda yake da haske a hannunsa kuma yake tafiya a cikin wato a cikin wannan haske shi yasa Allah ya kirawo ya kirawo shari'a da mai ya kirawo ta da nur ya kirawo ta da annur Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shi ne majibincin waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga dufai zuwa haske wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat wanda suka kafirta kuma shaydanu ne abokansu saboda haka suna fitar da su daga haske zuwa dukkai za ka ita shirya haske ce da ita mutum yake gani in ya saki wannan ilimin to shi zai samu kansa cikin duhu ne bal zai samu kansa cikin dukkai sai sa Allah ce afa man kawo man maitan fa ahyaynahu wa ja'alna rahu nuran yamshi bihi fi kamar kaman masaluhu fi adh-dhulumati bi kharijin yanzu wanda muka raya shi yana matacce muka raya shi waje waja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fin yana tafiya da hasken da cikin mutane don haka ya san inda ya kamata ya aje kafarsa ba zai taka wani ba ba zai mangara wani ba ba zai fada wani rami ba ko fada wata kwata domin yana ganin ina yake tafiya da kafafuwansa kamar mafaluhu fil zulumat zaka kwatanta shi da wanda yake cikin dufai laisa bi kharijin minha kuma zai iya fita ba ba za ka kwatanta wannan da wancan ba to shi yasa da yahudu da nasara duk a cikin duhu suke tafiya to kuma duk wanda ya dauki wannan sifa irin tasu to shi ma yana cikin duhu din don haka wanda ya bai san sunna ba to a cikin duhu yake za ka same shi yana cikin duhun bid'a ko wanda ya san sunna amma ya mata tawaye ya rike bida'a, to yana cikin duhun bid'a haka dan wanda ya san wato tauhidi amma kuma ya zaɓi shirka to yana cikin duhun shirka ko kuma bai ma san tauhidin ba saboda haka shi bai san ba menene tauhidi ba shi da ya ji ana faɗa har ba wasu miyagun malamai suna tsorata shi da sha'anin tauhidi suna gaya masa cewa wanda dai ya cika karanta tauhidi bacewa yake kaga shi bai san ma me tauhidi ba shi kansa malamin da yake gaya masa wannan magana domin ai shi tauhidi shine farkon ma abinda zai ceto bawa yakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidullah nabi ce wa mu'az farkon abinda zaka kirawo mutane akan su shine su kadaita Allah duk wani abu yana biyo bayan tauhidi ne sai bayansa sallah sai bayansa azumi da sauran abubuwa na farilla na rukunan musulunci da sauran wajibai amma in tauhidi ya samu tangarda to kuma babu abin da zai tsaya zai tsaya da kafafuwansa kowane abu na aikin na aiki a musulunci yana jingina ne da tauhidi to kuma wani saboda kifewa da duhun da duhun kai da rubewar kwakwalwa ya zo ce tauhidi yana jawowa zuwa ga bata to kaga shi abinda yake fahimta tauhidi shine ilmul kalam ilmul kalam ba shine tauhidi ba tauhidi daban ilmul kalam daban ilmin cece kuce da da surutu wannan wani ilimi ne daban wanda baya kai mutum zuwa ga tudun mun tsira sai dai ya jefa shi cikin halaka da dimuwa to wannan shine abinda ibnu tabiya yake tabbatarwa a ƙarƙashin wannan bayani Ya yace wa wasafa bizalika man yattabi'u hawahu bighairi ilmin haka nan ubangiji ya sifanta wanda yake bin soye-soyen zuciyarsa ba da ilimi ba wasafa bizalika ay bidalali Allah ya sifanta shi da bata haythu qala inda Allah yake cewa wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm wato da lalle da dama kuma lalle da dama suna batarwa da layudilluna suna batarwa wato suna batar da mutane an goge fa'ilin ay layudilluna nasa bi a ay bi sababi saboda bin soye-soyen zuciyarsu sai su rika batar da mutane akwai qira'a sab'iyya layadilluna bi fathil ya layadilluna ko layudilluna duk ƙira'a ce mutawatira sab'iyya wa inna katiran layu zilluna ko la zilluna in ka ce la zilluna ai ya zilluna hum wato suna bacewa la zilluna suna bacewa layu zilluna suna batarwa la yuzilluna ablagu fi dhammi min la zilluna in ka ce la zilluna to ya yafi kaiwa matuƙa wajen zargi da suka sama da ka ce la zilluna duk da cewa qira'o'i ne biyu za ka duk ma'anonin za su kowace qira'a za ta tallafa wa ‘yar uwarta layo dilluna duk wanda ya ka ga batacce to galibi yana batarwa duk wanda yake batacce to galibi yana batarwa da hakan aka ce layo dilluna na farko ba za a samu mai batarwa ba ba batacce ba din mai batarwa don mudillin to zallun ne kullu mudillin fa huwa zal babu wani mai batarwa da ba batacce ba tunda in bai bace ba dan mai batar amma kaɗan ana samun ɓatacce wanda shi kaɗai yake batanta amma da ba su da yawa ba su da yawa saboda haka koda cewa aka yi laya zilluna suna ɓacewa ba a ce suna ɓatarwa ba to in har dai za su ɓace to da wuya kuma ka samu wasu ɓatar ba kuma al'ibratu bil bilabin nadir ana la'akari da izina ne da abin da ya fi yawa ba da kaɗan ba saboda ka koda laya zilluna aka ce to za mu fahimci cewa batattu ne ko masu batarwa ne Allah ce da dama daga cikin suna batarwa bi ahwa'ihim saboda wato bin soye-soyen zukatansu bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wato ba zai yiwu ba bin san zuciya da kuma aiki da ilimi su haɗu ba za su yiwu ba duk sanda mutum zai bi san zuciyarsa to ya bar ilimin ya bar ilimin in kuma zai aiki da ilimi to ba zai san zuciyarsa ba fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah ya ce fa in lam yastajibu laka in basu su ansa maka ba ya rasulullah basu su karbi sunnan nan ba ba su karbi musuluncin nan ba fa'lam to ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum san zuciyarsa suke bi don haka kaga bi ne wato bangarori bi ne ko kai nan in ba nan ba to nan za yi in ba kai dama ba to hagu za yi babu wani abu tsakiya kai ba nan ba kai ba nan ba babu shi ko dai ya bi abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine istijaba li rasulillah ko kuma ya bi san zuciyarsa da ka babu wani wanda za a same shi shi shi gashi nan shi ba sunna ba shi ba bid'a dole ya zama ko ko sunna ko bid'a wato a ce ga wani nan a ce ai shi neutral ne a wannan neutral ne shi ba ruwansa shi dai ba shi dai ba ba amma kuma dai ya sunna to wanda yake karanta alkur'ani ba zai fahimci wannan ba ba ya sunna kuma ya bid'a to to be shi a shi a bid'a ce kafirci ce ba ta fi karfin ma bid'a haka ce ga wani nan kasan ana samun irin wani cikin yan boko sai a ce ai shi neutral ne ni kowa na wani ni kowa na wani kariya yake yi ba za a yi wa ka zama kowa na ka ne sai idan ka haɗa nan ka haɗa nan to shi kuma musulunci ba ya san haɗa haɗi idan ka ce zan ɗau sunna kuma in haɗa da bid'a to sunna ta rushe da inda da zarar ka jawo sunna to bid'a da zarar ka dawo bid'a to sunna za ta za ta barka da jarar ka jawo sunna to bid'a za ta tafi ta barka ba zai yi maka hada ka ta kabbara sallah a cikin sallah sunna za ka yi kuma ba sunna za ka yi ba ba zai yi ba ko dai ka yi sallah nan sunna ko kuma ka yi sallah nan zai ta san zuciyarka shi yasa Allah ya ce fa in lam yastajibu laka in har ba su an sa maka ba fa'alam to kai tsaye ka sani an annaba yastabi'una ahwa'ahum san zuciyarsu suke bi kaga ba a ce in ba su an sa maka ba to wata kila tsakiya tsakiya take a'a fa'alam kama san da wannan inda ma ya tabi'una ahwa'u soye-soyen zuciyarsu suke bi saboda ka babu wani abu ma za da alhaqi illa dalal ko dai yi gaskiya ko kuma ka riƙe bata Ba ka za a iya samun mutum yana son gaskiya amma bata yake to ko baka ce masa batacce ba za ka ce abin nan da kake bata ne za ka ka gyara ba wai lalle ne dan mutum yayi abin da yake bata ba kace masa batacce ko dan kaga mutum yayi abin da yake bid'a kace shi ma ya zama dan bid'a to amma abin da yake yi ba ba ba sunna bane bid'a to anan abin da za a fadakar da shi za a ce to wannan abin fa da kake bid'a da haka aiki in bid'a kake yi me ya kamata kai ga sunna ga yadda ga yadda zaka yi fa in lam yastajibu laka in ya yadda ya karba shikenan in ko ya ki karba fa alam annama yattabi'una Shi shikenan in ya yadda shi kenan ya zama ɗan gida in kuma ya ƙi yadda to fa'alam annama yattabi'una a ba magana cewa to a shi wannan a tsakiya yake babu wannan magana tsaki tsakiya din to ne Allah ce wa inna kaseeran la yudhilluna bi ahwa'ihim sai ce bi ghairi ilm don ba zai yiwu ba a bisan zuciya da ilimi sai dai ba zama bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba to kaga wannan shi yake nuna maka duk abin da za ka yi yi ƙoƙari ya zama da kana da hujja kana da dalili ka san madogarar wannan abin da za ka yi duk wani abin da za ka yi da sunan addini yi ƙoƙari ka san dalilin da zai sa ka yi wannan Allah ne ya ce a yi annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi a'a wani malami ne ishihadi ya yi ƙoƙari ya gano ana yi ya ce a yi ko ku a'a kawai dai kai dai kaga kada yi yi kokari ka san meye dalilin yin ka malami in zai yi fatawa yi kokari ya san dalilin da zai sa yi fatawa akwai aya ko hadisi ko ijma'i ko wata ta magana ta wani imam mujtahid ma'ruf sananne daga cikin magabata da yayi wannan maganar yi kokari cewa ba haka kawai da ka ba zaka faɗi magana shi ba kuma wanda za ka gaya magana yau yi ƙoƙari ya san menene madogarar magana wanda yana da kyau sai yasa za mu ga da dama daga cikin magabata musamman zamanin sahabbai da tabi'ai da asba'ut tabi'in galibin aka musu tambaya in suka tashi ba da ansa ko dai su ja aya ko su ja hadisi a nan sun ba da ansa tare da dalilinta kamar yadda ibn qayyim yake faɗa ansar abin gashi ta fito a cikin aya ko hadisi shikenan ka samu ansar ka tare da dalilin ansar ka to wanda zai rika min fatawa haka a makanci ba tare da ya san madogarar abin ba to wanda yana da yana eh, wanda shi ake cewa taqlidi idan wanda zai iya zai iya zai iya bibiyar dalili ne wato zai iya gane dalili amma kuma sai ya watsar kamar wanda Allah ya bashi ilimi yayi karatu ya karanta alqur'ani ya karanta hadisi ya karanta maganganun magabata littattafan fiƙuhu, ya karanta fannoni na luga duk ya san waɗannan abubuwa amma haka kawai sai ya kifa kansa sai ce shi shi kawai abinda aka faɗa a cikin littafai na fiqhu shikenan shi wannan zai faɗa ba ruwansa da bincikar dalili kawai an gama magana to wannan kuskure ne Shi ne malamai suke cewa a taklit taklid ya zama daga mutumin da yake da damar ya yi bincike akan dalili haramun ne na'am wanda yake ami ne ba ma zai gane dalilin ba to ba lalle ne shi a lizimta masa cewa sai ya nemo dalilin ba ko sai ya gano dalilin da wuri amma wanda Allah ya bashi damar ya iya ya iya fahimtar dalilin to alal akalla ya san menene madogarar wanda yana da kyau kuma abu ne wanda ah, nassoshi na alkur'ani da dama suke kwadaitarwa akan su kuma suke tsawatarwa akan kishiyarsa kaga Allah cewa wa man fa inna kaseeran minhum la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin kaga ashe yana da kyau ya zama abinda kake yi da ilimi kake yin shi sai Allah ce inna rabbaka huwa alam bil mu'tadi lalle ubangijinka shine mafi sanin waɗanda suke yan ta'adda masu ƙetare iyaka masu zalunci al-i'tida shine az-zulm wuce iyaka zalunci kaga kenan abinda ƙarshen ayar yake nunawa shine dukkan wani wanda zai rika bin wata magana ba tare da ya san dalilin ta ba ko ya kafe akan ta bayan dalili ya bayyana aka saɓaninta sabanin ta to wannan ya ketar iyaka yayi zalunci ya zama dan ta'adda wannan sifa ta ƙarshe al tana nuna cewa dukkan waɗanda suke bin ahwa'ahum bighairi ilmin to waɗannan mu'tadun ne wato 'yan ta'adda ne azzalimai ne kaga wannan tsoratarwa ne ga wanda yake malami ya rika yin fatawa ta san zuciya ya rika bada fatawa amma akan san zuciya a ya ga aya ya ga hadisi ya ji bayanai na malamai amma dole sa kama ya shure ya faɗi kawai abin da zuciyarsa take so ko kuma kawai ya duba ya ga cewa wanda yake tare da shi ne suke so idan sun ce farin suke so to ce musu farin in sun ce bakin muke so ce bakin mu. in sun ce ba ma san farin ba ma san bakin wani kala muke so ya ce wani kala wato shi yana son ya ji kawai me ra'ayinsu inda duk suka yi yayi nan to wanda ɗan ta'adda ne ko da an sifanta shi da sunan malami ya zama ɗan ta'adda kamar da wanda ayat take take nuna inna rabbaka huwa alim bil mu'tadi sannan Allah ya ce wa man azallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne yafi bacewa wannan nafi ne istinkari ma'ana babu wani wanda ya hukata sai dai wanda zai daidai da shi amma ba wanda zai fi ba sai dai wanda huna an nafi ne ga wanda yake azal walaysa nafi lil musawi kayo a samu wanda za su yi daidai amma dai a samu wanda ya fishi abin yana nuna ba zai yi ba mimman ittaba'a hawahu kamar wanda zai bi san zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba wato wannan ma kamar waccan bi ghairi ilmin da bi ghairi hudan min Allah duk abu ɗaya ne dan ilimin da ake nufi anan shine ilimin da yake shari'a ne kamar da annabi yake cewa masalu ma atani Allah masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm al-huda wal ilm saboda haka shari'a da ilimi abu ne da suke tare yan tagwaye ne ah, dole sai mutum ya hada su Eh, ilimi ka san abin alhuda kuma ka yi aiki da abin ka yi aiki da abin Allah ce bi gairi hudan min Allah sannan ya ce wa akbara anna man ittaba'a hudahu almunazzal fa hula ya yadhillu kama dhalla dhalluna dan Allah kuma ya ba da labarin cewa wanda ya bi shiriyar Allah da ya saukar abinda Allah ya saukar na shiriya la yadh hula ya la to wanda zai ɓace ba kama zallar daluna kamar yadda batatu suka bace wato wanda ya san hanya kuma yake da haske a hannunsa to ba zai bace hanya ba ba zai fada rami ba ba zai taka kaya ba ba zai taka kusa ba ba zai je ya bige wani ba domin yana ganin gabansa kuma yana tafiya akan hanya cutar inda ya kamata ya kwana ya kwana inda yake tudu ne ya taka inda tsallakewa zai tsallake yana ganin komai to wani ba zai bace ba wanda kaga ya bace to ya yadda hasken da Allah ya bashi wala yashqa ba kuma zai tsiyata ba ba zai zama cikin iyatattura da gobe kiyama ba ya lalaba ya lalaba ya ji babu ba zai yiwu ba matukar ya rike shirya a nan to ya yi wa kansa kyakkyawan guziri saboda haka a ranar gobe kiyama sai dai ya fito cikin ashufa'a waɗanda za su yi ceto su ba za su tallafa su taimaka ma wani amma ba zai taɓe bai lalace ubangiji ya masa wannan alkawarin kuma ubangiji ba ya saba alkawari kama shaƙiyar maghdubu alaihim kamar wanda suka kamar yanda wanda aka yi fushi da su suka suka taɓe suka tsiyace su ne yahudu Allah ce fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa to imma shiriya ta zo muku daga waje na. inji Allah yace ba ittaba hudaya wanda duk ya bi ta, fala zillu to ba zai ba zai bace ba wato a nan duniya ba zai bace ba wala yashqa ba kuma zai halaka ya tsiyace a lahira ba alkawari da ubangiji yayi duk wanda ya rike shirya to ba zai bace ba duk wanda ya shiga rike shirya kuma ba zai zo a laran lahira a jigace a tsiyace ba Ibnu abbas ya ce takaffala allahu liman qara alqur'ana wa amila bima fihi alla ya fid dunya wa la yashqa fil ubangiji ya ɗauki nauyi ya lamincewa wanda duk ya karanta qur'ani yayi aiki da abinda qur'ani ya ƙunsa cewa ba zai bace ba a duniya kuma ba zai tsayace ba a lahira wato ubangiji yayi wannan alkawarin ya baka wannan garantin idan har kayi aiki da da ya saukar to ba za ka ɓace ba a duniya sannan a lahira kuma za ka kai cikin tsiyatattu ba ubangiji kuma baya saba alkur'ani ba ya saba alkawari kamar yadda ya faɗa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad lalle allah baya saba alkawari to bayan ibnu taymiya ya gama wannan magana ta yadda dan adam ya kamata yayi ya gane shiriya ko ya zama shiriyayye shine yayi ilimi ya aiki da shi wato formula din ba ta da tsawo kana so ka zama shiriyayye formula din mai sauki ce yi ilimi ka yi aiki da ilimi nan. wato ka yi ilimi ka yi aiki da ilimi kamar da ka san tsarin Allah duka manhajin ubangiji gaba daya kalma biyu ce kawai if Allah ta faɗi, yi kada ka yi idan ka kiyaye abinda aka ce ka yi ka yi aka ce bar wannan kafari shikenan wannan shine tsarin ubangiji Shi ne shiryar da ya saukar hanyar da za ka yi ka samu wannan shari'a din shine ka yi ilimi ka yi aiki da shi to shine ibn taymiya ya shiga kuma fiɗar yadda ya kamata a samu shari'a din shari'ar nan ba ba wani kwallon mangwara za ka tsinta akan hanya ko wani tsari da wani ɗan siyasa zai zo ba ka? a'a wani abu ne wanda ubangiji madaukakin sarki shi ya sauka shi ya tsara shi ne zai baka tsarin kuma ba haka kawai kana bacci ba kamar annabi ka tashi ka ji shirya nan ta cika kanka ka tashi ka ji ka kamar ibn taymiya kawai kana jan wato kana ruwan ayoyi da hadisai a dole sai ka bi hanyar da duka sauran mutane suke bi ko annabawa ba kawai ake musu waye har kawai wahayi da ake wa annaba suna shiga ta suna jin jiki kun zai san yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya faɗi yadda ake masa wahayi yadda ake masa wahayi wato kamar da zai abin nan zaid ibn sabit yake cewa na ji ba ina son ga yadda ake anas yake ta cewa na daɗe ina son ga yadda ake wa annabi wahayi sai wata rana wani ya yi masa tambaya sai na umar yana gurin ya kuma san irin bukatar anas sai kira shi ce to zo ga lokacin annabi ya yi shiru sai ga zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam gumi ya keto masa fuskarsa abin nan fatar fuskarsa ta yi ja'ur ya ganshi a irin wannan yanayi kuma lokacin sanyi amma ga gumi ya keto masa fatarsa ta yi ja alama ta cewa yana cikin abin da san kuma can fasurriya sai aka kwarai aka kwaye masa aka raba shi da wannan wahala sai kuma ya dawo cikin abin nan sai ce to jibril ya zo ya ce min kaza ya ce min kaza kaga tun ma farkon da aka je za a bashi ikra ka duba da aka shiga cikin kogo aka same shi yana ya tahannan mala'ika jibril ai kaga shake shi yayi ya shake shi fa balaga minni aljahd yace sai da na wahala na jigata sannan sai sake ni yace ikra annabi ce ma ana bi tsari sai kuma shaƙe shi can da ya wahala ya jiga ta shi sannan ya sake shi ya ce ikra annabi sai ma ana bi tsari sai sake shaƙe shi sai a karo na uku ne yace ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq saboda ka in zaka ilimi sai ka sai ka sai ka sha shaka da makara amma kawai kana gengedi kuma ka tashi kana da ilimi dole kai ma sai ka sha ka duba annabi Musa ce laqad laqina min safarina haza nasaba atina gada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba a ba mu abinci mu ci mun wahala a tafiyar nan ashe bai san da saura ba ba magana abinci to haka ilimi yake shi yasa Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila to muna zamu baka zamu aiko maka wata magana mai nauyi mai nauyi akwai sanda yana ana masa wahayi cinyar sana kan Anas ibn Malik ya ce sai ya ji wani nauyi har sai da ya ji tsoron kada cinyarsa saka da gargaje shi anas yayin da cinye maza Allah tana kan tashi aka fara yi masa wahayi kaga shi ba shi ake wahayin ba amma saboda a lokacin nauyin wahayin anas ya ce sai da ji tsoron kan cinya ta ta da gargaje saboda haka sai an sha wahala sai an sha wahala ake samun ilimi sai ka jure da wani malamin mu yake cewa ni in mutum ya zo yana nuna shi ɗalibin ilimi ne kaza kaza farko abin da nake sai na fusata shi in na ga ya fusata ya ba zama ya ce dan kaga ana zuwa gun ka dan ka to ba za ka ƙara gani na ba ce to wannan daman ba ɗalibin bane sakare ta shiga ta tafi in ɗalibin ne ba zai fusata ba ko bai kai masa shi ya san me yake nema abunka da haka ba dan gangar jikinka ko kyan jikinka ko suturarka ko gidanka ya zo ba a'a wani abu ne a gurinka mai tsada yake so ya fusga to malamai na farko sun yi ta ba da misali a irin wani kamar al-suleiman ibn mihrad al-amash wani malami ne na hadisi babba cikin tabi'ai hadisansu suna nan a cikin kutubu sita gaba daya wato ya shahara kamar yadda khatib al-baghdadi yake ba da labarinsa a cikin littafinsa sharhu ahli al ya shahara da jiga almajiransa yana wahalar da su amma ba sa kyale shi wajen ya baka ilimi zai iya kwada ba mari sai ka share ka sarkade ka ce sai kuma mai malam to haka yake kai san da wani bako da yake baya gani sosai haka shi shi yasa yake ce masa al'amashi wani bako ya zo halkarsa wato wurin karatunsa dalibansa sun kewa shi ana yana ba su hadisi ya ya saki jiki zai ba su to shi wannan bako bai san waye a amashi ba sai ya zauna kusa da shi a amashi da ya ja wani isnadi ya ja wani hadisi sai sa hannu ya dake shi irin ya dake shi kamar ku tafe shi sai ji abin bambara ko su kuma dalibai suna ta nuna masa dan Allah suna roƙon shi kai ya tashi in ya tashi zai fusata kai hakuri ya ta dukan ka haka har mu samu hadisi to haka aka gama darasin ya yi abin da ya juya mangare shi ya yi ta jurewa ya ta jurewa har aka abin kariya ya sa a kofar gidansa mai cizo da ɗalibai sun zo ta bi su a guje haka za su yi ta kara kai na suna ta fafata da ita har su samu dama fit su shige gidan ba sa haƙuri haka suka yi ta abin nan wata rana suka zo suka samu kariyar ta mutu sai kawai suka duro suka zo sai suka same shi yana hawaye ce ya aba muhammad alkunyarsa sake da me yasa ka hawaye ya ce matan lazi ya amuru bil ma'arufu yana anil munkar ce na mai umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna don wanda abin da kuke <laughs> munkar ne shi ya mutu to amma duk da haka haƙuri suke yi sai dai kawai in sun samu wata dama su ma su fuzga sai amfani da ita kawai sanda zai je za a yi masa aski sai an aske rabin kan wanda mu ya ce to sai ka ba da hadisi za wallahi in tsari in ba ka baka tashi da rabin kan nan to su ba sun samu wata dama suna suna fuzga a haka akwai sanda an fita za a je jana'iza ya tafi a je jana'iza da yake baya gani dishi dishi yake gani wani ɗalibin sai kama shi aka je makabarta bayan je makabarta an yi jana'iza an gama duk mutane an watsi ɗalibin ya ce to abu muhammad ni dai ba zan kai ka gida ba a jeji ne an kai je makabarta ce zan bakka anan sai idan kayan da zaka cika min allona da hadisi in ba haka ba in tafiya ta nema ya ce to ɗauko alƙalami ka rubuta sai ta gaya masa sai da cika allansa ta da hadisai an fito a hanya shi wannan ɗalibi sai ya hango abokinsa sai ya kira shi a ɓoye haka sai ya ba shi Allah ya ce ka gudu shi bai sani ba da baya gani bai san me ya faru ba sai da aka kashi gida amashe ce na iso gida ce ka iso gida gida dai saba ji gidansa ne sai ya shaƙe hadisa ya shaƙe wannan ɗalibin ya ci kwalarsa ya ce matsiyaci kawo allan da na hannunka kawo allah hannunka ya ce ina abu muhammad ai allo ya sha sai ya sake shi ya ce to da abinda na gaya maka daman karya na gaya maka sai ya ce ina ai ba wanda zai dube ka ya ce za ka yi wa maza Allah karya ke ka ba wanda za ka yi wa maza Allah karya ba ne ya san shi mai tsoron Allah ne wadaka shi kawai ya so ya ɓata masa abin ne ya ji bai ci nasara ba to haka yake ko in aka matsa masa sai ba da hadisin ba isnadi su kuma a lokacin in ka ba mutum hadisi ba isnadi kawai baka bashi komai ba dan ba wanda ba wanda zai yarda da hadisi in aka matsa masa ya ci kwalan mutum ya hada shi da garu ya ce ga isnadin nan to ilimi ba a daukar shi haka kawai sai an sha wahala sai an sha wahala kuma ɗalibi na gaske shi ne wanda zai haƙura ko da za a masa wulaƙanci ko da za a dake shi kamar da hisham ibn ammar malik ya masa bulala goma ya ba shi hadisi goma ya ce a ƙara mun a ƙara mun hadisi to shi yasa suka yi ilimi kuma ilimin ya amfane su saɓanin na yanzu wai mutum ya zo karatun kama je yake alfarma ya maka da wani abu ya dan haɗa ku sai ce to ni wallahi ba ma zan ƙara zuwa karatun shi ba to kaga lalacewar abin in ka kwatanta da abin da yake a baya sai kaga cewa dole ne yanzu ilimin ya zama ba ba mai amfani ba kuma za a yi shi ba haƙuri suka rika yi da juriya duk abin da suka ya same su inda ta fuskar ilimi ne ba sa ɗaukar shi wulaƙanci ne suna iya shanye shi to shi ne ibn taimiyya ke cewa min tamamil hidaya yana daga cikin wato cikar shirya an yanzu ral mustahdi fi kitabillah wato wanda yake mai neman shirya ya yi nazari cikin littafin Allah wa fi ma tawatara min sunnati nabiyhi wa sunnatul khulafa sannan yayi nazari cikin abin da yazo ta hanyoyi da yawa ta ganganku na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar halifofi wa ma naqalahu thiqatul asibatu da abinda amintattun malamai tabbatattu kafaffu a cikin harkar ilimi suka ruwaito wa yumayyiza baina zalika ya tantance ya bambance ya tace tsakanin wannan wa baina ma naqalahu man la yahfazu hadith ya iya bambancewa tsakanin wannan mai kyan da amintattu kafafu a cikin ilimi suka ruwaito da wanda kuma wani wanda baya haddace hadisi ya ruwaito aw yutahamu fihi bi kadhibin ko kuma wanda ake ake masa tuhuma da cewa makaryaci ne li gharadin min al saboda wata manufa da take sa shi ya karya fa innal muhaddisa bil batil domin wanda yake bada hadisi ta hanyar ƙarya eh, ta hanyar eh, wanda yake bada hadisin ƙarya imma an ya ta'ammad al kadhib ko dai yayi da gangan yayi ƙaryar da gangan aw yakziba khata'an ko yayi ƙaryar bisa kuskure bi so hifzihi saboda gurbacewar kwakwalwarsa haddasa aw nisyanihi ko saboda mantuwarsa aw li fami fahmi wa ko saboda karancin fahimtarsa da lurarsa wato adan ibnu taymiya yana so ya nuna mana cewa ruwayoyi da ake ruwaitowa ko kuma abin da ake nakalto shi hawa-hawa ne wani ya fi wani wani ya fi wani duk abin da za a ruwaito wanda za a nakalto shi daga Allah ko daga manzan Allah ko daga sahabbai da tabi'ai hawa-hawa ne hawa na farko ko martaba ta farko ita ce littafin Allah littafin Allah wadda ita ce martaba ta farko domin shi alkur'ani an ruwaito mana shi ko an nakalto mana shi ta hanyar ganganku duk wani harafi na alkur'ani ya tabbata ne ta hanya wacce ke mutawatira qat'iyya hanyar da babu shakka ko kaɗan a ciki kuma hanyar da ta samo asali daga wato dandazan sahabbai da dandazan tabi'ai zaka duk abin da aka rubuta a cikin mushaf al-Uthmani duk sahabbai sun yarda da shi babu wani sahabi da yake da shi duk sauran kira'o'i da ake yi guda guda goma kira'atul ashr dukkan su mutawatirai ne wanda an yarda da su to kaga wannan ita ce martaba wacce take tafi kowace karfi cikin martaba ta nakali ta a turo abu ta a ruwaito shi martaba ta biyu ita ce sunna almutawatira sunna almutawatira ita kuma ta tabbata ta hanyar ruwayar malamai manya amintattu na wannan al'umma saboda ka ita ma qat'iyatu thubut ce wato tabbatar ta babu shakka a ciki martaba ta uku ruwayoyin da aka yi wasu ta hanyoyin amintattun malamai sannan kuma suka cika dukkan sharuɗa na karɓar ruwaya a gurin malaman hadisi to wannan wato kashi biyu ne akwai wanda zai zo ta hanyar amintattun malamai ya cika sharuɗa akwai kuma wanda zai zo ta hanyar da ba amintattu ba ne saboda akwai matsala a cikin haddasu ko akwai matsala a cikin adalcinsu ko kuma akwai matsala wato a cikin isnadin to wannan wanda zai samu matsala ba za a karbe shi ba to wanda ba za a karbe shi ba saboda an samu wani wanda yake ya faɗi abinda ba haka yake ba to shi kuma kashi biyu ne akwai wanda da gangan ya yi. akwai kuma wanda kuskure ya yi. duk da dai suna tarayya cikin cewa kowannensu su ya faɗa abin da ba haka yake ba kowannensu su abin da ya faɗa ba haka bane sai dai wannan bisa kuskure ya faɗi maganar wancan kuma ya faɗi maganar da gangan amma kuma ba haka take ba to waɗannan duk ba a karɓar su to shi ne ana ibnu taymiya yake cewa dole ne mutum ya bambance tsakanin wannan da wannan idan ruwaya ta zo mutawatira ce wato ba wato ta zo ta hanyoyi daban-daban sahabbai da dama ko tabi'ai da dama sun ruwaito wannan ruwaya to wannan ruwaya ita ce malamai suke cewa qat'iyatu thubut ba ja kanta, kamar hadisan da suka zo akan masu alal khuffain sun zo ta hanyoyi daban-daban ta sahabbai daban-daban saboda haka wanda zai ja akan shafa akan kuffi malamai suke sa cikin ɗin bid'a shi yasa sai kaga maganar shafa akan kuffi a cikin littafin aqida sai kaga ai shafa akan kuffi abin da ya shafi fiqh ne amma gashi malamai sun sa shi aqida saboda shi'a suna ja da wannan shi'a idan kafar su tana tana bude ba kuffi sai su shafa akan idan sun sa kuffin kuma sai su ki shafa ka duba wani kifewa malam sanda kafar ba a sa mata ko ba sai a shafa sanda kuma take da kufin sai a ki shafawa to shi yasa saboda shi'a suna ja da almasu alal khuffain to masu alal khuffain sai ya zama alama ce ta wannan dan sunna ne duk wanda ya ki yadda yi to wannan nasu ne wanda ya yadda yi to wannan shine sunna sai aka sashi a babin aqida wa naral kamar yadda bai tsawo wa naral masa alal khuffain ce me kawo almasu al-kufai cikin littafin akida to wanda shi ne dalili don ya zama alam ne ya zama ramzi ne ya zama wata alama ce da take nuna wannan sunna yake yi ko kuma wanda yake sukan abin bid'a yake yi to duk abin da ya tabbata ta hanyar tawaturi wannan qat'iyyat qat'iyyat thubut ne kamar saukar annabi Isa alaihi salam dawo annabi Isa kamar hadisan mahdi dukkan waɗannan abu ne wanda suka tabbata ta hanyoyi daban-daban wanda duk zai soke su to dan bid'a wanda zai ce shi yana ja da wannan to kawai ka sa shi a cikin wancan kwandon wanda kuma aka samu an an faɗi magana amma ba haka take ba saboda ba ta inganta ba to ana duba dalilin da ya sa ba inganta abin ba ta yi ya zama akwai wani sharaɗi da ba a cika ba a cikin isnadin tunda akwai sharaɗai guda biyar ko guda hudu sai sun cika ne ake karbar hadisi in aka samu tangarda sharadi ɗaya to hadisin ya zama ya zama ba karbabbe ba to ana samun mutum ya zama amintacce ne yana da nagarta salihin mutum ne amma kuma ya bada hadisi a ki karba ba dan ana tuhumar sa da cewa yayi wa yau annabi ƙarya ba a'a saboda gaskiya bai san me hadisin ba a ce ku saurare shi ya muku nasiya ya muku wa'azi amma in ya ja hadisi to kaɗan tsahirta kaɗan kada ka yi sauri kada ka yi gaggawa kada ka yi garaji ka bari ka sake bincike to ana samun salihai su ibada masu sallah da da azumin na fulfulu amma kuma in suka kawo hadisi sai kowa sun koyar da kai saboda ba a ji cewa hadisin nan iya eh, hadisi ne sai an yi bincike to waɗannan su ne ake cewa ƙarya tana gudana akan harshen su ba sani ba ba wai da dandan suke yi ba ƙarya ce take gudana akan harshen su amma ba sani ba kamar yadda Imam Muslim a cikin muqaddimar sahihin sa ya kawo magana daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan yana cewa lam tara ahla al-khair fi shay'in akzaba minhum fi al-hadith wato ba za ka ga mutanen kirki suna wani abin da zaka ce ba bai dace ba wato kamar yi wato ƙarya a cikin hadisi imam muslim ya ce yajiril kaziba ala lisani yajiril kazibu ala lisanihim wala yata'ammaduna al-kadhib imam muslim ya ce abinda yake cewa shine mutanen kirki sukan ƙarya kan gudana akan harshen su amma ba tare da da sun yi gangancin yin karyar ba saboda sun zama duk wanda suka gaya alamar kirki tare da shi sai su karɓi hadisinsa suna kyautata zato akan kowa shi kuma ilimin hadisi an gina shi ne akan muna da zato ba kyautata zato ba ilimin hadisi an gina shi akan su'u zanni ne la husnul zanni wannan yanzu ibn harun alwasiti ko abdurrahman ibn mahdi ɗaya daga cikin malamai imam ahmad yana cewa abubuwa guda biyu ba a son kyautata zato a cikinsu kaslata ne layan bage fihi ma husnul zanni abubuwa biyu ba a son kyautata zato a kansu alhadisi wal qada hadisi da alƙalanci malaman hadisi baya duba yawan gemun mutum ko yana yawan nafin tulu ko kullum yana sahun gaba ko yana karatun ƙur'ani kullum ko ana ganin shi yana karanta ƙur'ani ko ana sallah yana hawayi, ya ce kai wannan malami ne bara in zauna in jirgin hadisai a wajensa malama hadisi in yi haka ya gama yau. shi yasa lokacin da abdulkarim ibn abil mukharif wani malami ne mai tsoron allah amma a hadisi langa-langa ne to wata rana ya zo madina mutumin basra ne ya shigo madina malik kuma an san shi da tsanani da tsauri wajen karbar hadisi sai ya daga ya jinjina sannan yake dauka sai sa ake cewa masa ra'asul mutasabbiti wa imamul mutinin to wannan bako sai ya shigo imam malik bai san shi ba dan mutumin basra ne imam malik bai fita wani gari yawon neman ilimi ba yawanci ilimin sa ya dauka a a madina inda baki suke zuwa tun da guri ne da baki suke zuwa to duk malamin da ya shigo ta gurinsa ta haka yake samun iliminsa wannan mutum da ya shigo ya sauka a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama yana sahun gaba na fulfulu yawan tasbihi da zikiri da da yawan kuka ana karanta qur'ani da sauransu Maliki ya ga samti wato alama ta malinta da tsoron Allah a tare da shi sai je ya rika jin hadisansa daga baya da ya zo yana bin hadisan sai ya yi ta ganin hadisan duk rubabbu ne haka shi ne ake cewa malik ya aka yi aka yi maka haka malik yadda aka san kaɗin nan ya ce wallahi zarra ne bi buka'ihi bi kasarati julusi fil masjidi wa buka'i abin da ya ruɗe ne da shi yawan zamansa a masallaci da kukan nan nasa to shi sa malamai suke kaffa kaffa don sun ga mutum salihi ba za su yi saurin sakin jiki ba shi ilimi ba ba lalle ne ya bayyana a cikin shigan mutum ba ko irin kiran sai kaga wani kare da shi amma kuma kal yake da ilimi cike yake da ilimi ka duba abdullahi dan mas'ud halittarsa in aka ganta rena shi ake rena shi ake kuna tuna hadisin abu zar da ya dan taba batun ƙaurinsa cewa ga wani ɗan ƙerere haka da yake ɗan raman ne shi amma ga shi kuma Allah ya cika shi shi yasa Umar yake cewa yi muli a ilman wato ɗaki ne kamar wani ɗaki ne da aka kamar wani suto ne da aka cika shi da ilimi akwai inda shi Abdullahi dan Mas'ud yake faɗar irin baiwa da Allah ya masa yace shi wallahi da ya san a duniya yanzu akwai wanda ya san wato ya san wata aya da ta da shi bai sani ba to ko ina yake zai zai wato niki gari ya je ya ji wannan ayar abunsa wato yana so ya ce shi a iya sanin sa a waɗanda dai ya sani babu wani abin da za su gaya masa a karatu to kaga yi muli a ilman amma a sifarsa ba za in kaga Abdullahi dan masu ana gaya masa sifarsa su ne za a zo a mangare ki kuma ku ba burin ku bane amma kuma su ne malaman to shi ilimi ba a gane shi ta sifa ba a gane ta jinsi kamar yadda yawancin jahilan in sun ga mutum ja balarabe wani ma ba balarabe ne buzu mai kyakkyawa halitta shi kenan nan sai a je a rungume shi to yawancin larabawan mun fi su ma ilimin yawancin laraba yawancin jahilcin da yake cikin so lokaci jahilcin da yake cikin jajayen na irin yan pakistan ya fi wanda yake cikin bakakken mu kuma za ka san wanda ba sai wanda ya je hajji ya ga irin yadda suke ka tobara walla al'azabu ba ta yi wani abin da za ga al'azabu sun yi na ka tobara irin kawai su bi wani jani su ga ya je ya rungumi wani abu kawai su ma sai su rungumi. su suna su malami ne kaga yan tablik ai da haka suke ci da buguzu sai dan tabligh daga Pakistan ya zo ba ilimi amma yana son dai ya ga yayi da'awa to mutane sun san malami ne tun daga shi da gemu kuma kuma yayi rawani kuma ya ya ya yayi shiga irin ta malinta kuma gashi ja larabcin ma ai ba daidai yake ba saboda ba larabin bane kuma ko ba laraban ne ba lalle larabcin daidai ba kasu yanzu larabci na wanda ya koya ne ba jinsi bane wanda ya koya shine zai iya larabci ba haka sai ka je ka ga yanzu lokacin da muna jami'a da yawa daga cikin 'ya'yan laraba mu muke koya musu nahawu ba su iya ba in an jaraba nawo mutum ya su faɗi to kaga yaren ya zama kawai na wanda ya koya ne ba na wani jinsi ba ne ya koya na jinsi ba zai zama ko ya zama jinsi ne shi balarabe ne a jinsi amma yaren ya sake shi to haka shi ilimi baya da kama baya da sifa sai dai mutum ya buɗe bakinsa sannan ne za ka gane cewa eh wannan abu hanifa ya je hajji ya ga wani mutum da kasun ba da cika da ya zauna yana kal irin yana raba gani din nan kalli nan irin dai kamala cewa wannan sai dan tsorata ga wani shehin malami yana jin tsoron ba yi magana a gaban sa kai kuskure kawai mutumin nan da ya tashi magana sai ya ce wa abu hanifa shi ko zai yi tambaya to kaga irin wani a karan farko zaka ji cewa ai wannan tambaya zai zai saka a fara ya gane Ka kaga nan ma zai ƙara firgita da ya tashi buɗar bakinsa sai cewa ai wai shin da adam ya yi hajji waye masa aski kaga wannan yana faɗar haka sai ya sai ya gane a shi wannan kawai wani buhu ne shirme ne da yayi shiru ma da ya bi masa sai su rabu yana ganin wani wani abin da to shi ilimi ba da wannan akwai waɗanda sun shahara da ibada amma kuma ba a karɓa hadisi a gurinsu wannan gaba ibn taimiyya ya buduro da ita saboda ya bayanin yadda za a iya tantance ilimin da shi ne idan ka riƙe shi za ka samu shirya. Shi ne wanda zai ja ka zuwa ga shirya. ka samu ka iya tantance tsakanin daidai da ba daidai ba wanda wannan shine insha Allah zai zama a gabar karatunmu na sati na sama banda mai zuwa kun san mai zuwa za a sha'ar tabu eh saboda haka banda mai zuwa eh a ina eh yawa eh to shike da ashe da saura haka ne haka ne wato sati mai zuwa muna da shi sai na saba wancan ko to Allah ya ba mu sa'a وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله akwai tambayoyi guda biyu waɗanda suna ta maimaituwa akwai ɗaya na alkawari na ce zan yi magana da wancan satin na manta kuma ka sake tuna min wannan satin maganar rikicin libya sannan kuma ɗayar abin da ya shafi siyasa da zaɓe da ake ta fama da shi a najeriya a waɗannan kwanaki to idan akwai abin da zan ce dangane da tambayar ƙarshe ɗinnan kusan abubuwa ne na riga na faɗe su a program na awa biyu da muka yi a DITV na san watakila wasu daga cikin sun gani alhamis waccan da ta wuce ba wato alhamis biyu da suka wuce kenan na yi program a ditv ta kaduna akan alakar siyasa da addini tsawon awa biyu kuma mutane sun bugo sun yi tambayoyi to na san da yawa waɗansu sun gani kuma na zaci ma watakila abinda na faɗa a can zai zo nan to kuma da alama wasu ba su gani ba ko kuma ba su ji ba zai yi wuya abinda aka yi sha'awa biyu yanzu a zo a maimaita shi cikin 'yan mintuna da haka dole abinda na faɗa a can ya fi faɗi na taɓo abubuwa da yawa da suka shafi alaƙar siyasa da addini wato babban abinda na faɗa wanda anan ma na ɗan yi ishara a kansa kwanaki wato babu yadda za a ce ga wani abu da ya shafi rayuwarka amma ba ruwan addini a ciki wannan ba karamin kuskure ba ne a ce ga wani abu ya shafi rayuwarka da ta 'ya'yanka da ta matanka ya shafi sana'arka ya shafi lafiyarka ya shafi iliminka da na 'ya'yanka amma kuma wannan abun ba addininka kai ya motsa a ciki wannan bai kamata a ce ma mutum ya faɗe shi ba ba zan ce musulmi ba kowane irin ma mutum don ina magana addini anan ina nufin addini gaba daya sawa'un addinin gaskiya wanda muka yarda shi na gaskiya wato musulunci ko addinin kiristanci ko addinin yahudanci duk inda dan adam yake dole akwai abin da yake motsa shi babban abin da kuma yake motsa abin da yake motsa mutum shine addinin sa in bai yi addinin gaskiya ba zai yi na ƙarya in bai yi ma addini wanda Allah ya saukar bai yi a addinai da wasu suka kirkiro ba to zai yi nashi shi shine san zuciya shine abin da yanzu muka faɗa ba zai yiwu ba ka zama kai ba gaskiya ba kai ba ƙarya ba kai ba gaskiya ba ba zai yiwu ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce afara aita allazi takaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi gishawa afara aita allazi takaza ilahahu hawahu afa ta takunu alaihi wakila yanzu ba ga wanda ya mai da san zuciyarsa ba shi ne abin bauta bautarsa sauraka in baka bauta in baka dauki addinin gaskiya ba to san zuciyarka ma shi karan kansa addinin ne shi yasa annabi yace ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa wan ta isa takas wa idha shika falan takash wato mai bautawa bawan dinari ko bawan dirhami ya gama halaka ya halaka ya taɓe ta isa wantaka ya halaka ya ci baya fa'iza shi ka falantakash annabi yace ko kaya ya taka Allah kaka bashi da bacci ne don haka wanda zai yi wani abu don an ba shi kuɗi ya fifita kuɗi akan abin da yake gaskiya ne akan maslaha ne wannan ba ya zama abdul dinar bawan kuɗi ka duba yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta abirin ma bawan kuɗi wato shine yake bautawa kuɗin shi ne yake hidimta wa kuɗi shi yake wa kuɗin wahala yadda ka san bawa yana hidimta wa ubangidansa yana shan wahala akan ubangidansa to shi kuma haka zai zama mai shan wahala akan kuɗin maimakon kuɗin su an fadar da shi ya ci moriyarsu su ya zama shi ke sama da kuɗin sai ya zama shi ke kasa da kuɗin kuɗin yana juya shi yadda yake so da haka batun a ce wai akwai wani abu babu a ko da kuwa asalin abin nan ba gaskiya ba ne. yanzu abin da ya shafi dimokuraɗiyya ɗin da ake ta kwabato a kanta mun san ƙarya ce ba gaskiya ba ne mun san wani abu ne da ya ci karo da addinin Allah wani abu ne da suka yi hannun riga demokuraɗiyya ɗin nan da ƙura'a karuwa sai a kada masallacin nan duk waɗanda suke cikin masallacin nan suka jefa ƙura'a wasu ma suka jefa wata karuwa ta zo ta ɗora nata akan su ya fi nasu to shi kenan sun faɗi wannan a ƙa'idar demokuraɗiyya kenan to amma duk inda musulmi kuma yake yana duba ina ce ina menene zai iya yi yayi taqiqin wata maslaha sa koya take dole yana duba wannan ba zai ce gaba ɗaya shi ya sadu da ya sallama a je a yi duk abin da aka ga dama ba dole ya duba in ba zai iya wannan ba to ya je kan na gaba in ba zai iya wannan ba ya je kan na gaba to maganar a ce an raba addini da siyasa wanda ba ta so ba an kawo wani matsayi da yanzu ake cikin wani yanayi da duk musulmi ya san maganan nan ana yi ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba an kai wannan matsayin da ko ka faɗa ko ka faɗa ko a ce yi kaza wanda duk zai yi saɓanin wannan a shi karar kansa ya san ƙarya yake ba sai an yi bayani ba ba sai an yi bayani ba shi ma san ƙarya yake an san wato fariƙan da kuma haka Allah ya tsara abu tun kafuwar duniya dama haka ake ba haka na sha faɗa don wanda yake kirista ya yi tafafutukai da zai ciyar da kiristancinsa gaba addininsa da mutanensa da mabiya addininsa su yi gaba gina musu coci ya ba su mukamai ya yi waye ni in an zo ana gaya mun mai gaya mun mahaushe yake bani ai ya musu kaza ya musu kaza ka duba kiristan nan yayi wa kiristoci dan uwansa kaza kai naka musulmin da ya samu mai maka shi zaka ga laifi ba wancan ba shi wancan yayi wa mutanansa to ya kake so kai yi wa mutanansa ɗabi'a ta ɗan adam haka take ɗabi'a ta ɗan adam mustaƙima tana so ta ga ta hidimta ma wanda yake kusa da ita ta taimaka masoyinta ba wanda yake ake ganin sun yi nisa ba to sai ga ma malamai ta aikin siyasar nan ta ƙasar nan ba ta addini ba ce don haka babu magana addini ma'ana ka je ka ko kowaye ma wannan ba magana ce da malami ya kamata ya faɗe ta ba ba magana ce da ya kamata a ji ta a bakin wanda yake malami ba saboda haka magana ce abubuwa ne sun fito ɓaro-ɓaro sun bayyana a mutane ko ba gaya musu ba kowa ya san haka abu da ya riga ya bayyana ka zo ka to in ba ka ba duk mai kama rigimar wanda ya ce sai wanda ya ce sai shi wanda ya ce sai shi ai magana ce ta kowanne yana cewa ta yi ɓangare na kalmar zonin zonin ɗin ai ba wani abu ne zonin musulmi da wanda ba musulmi shi ne zonin ɗin. magana zonin zonin da ake ta yi ba magana wayan nan wannan ba musulmi a'a yanzu za a dauko dan kudu musulmi dauko rube rabe musulmi a tsayar to sai ka gama su zonin din sun ce an kare zonin din sai ka gama magana zonin ce ta ta ta ta kudu da arewa ba magana ce ta musulmi da wanda ba musulmi ba to kuma in dimokuraɗiyya za a yi a yadda suke faɗarta to kawai a bari musulmi ya zaɓi musulmi yadda yake so yawanci ka zaɓa a zo a ƙirga a gawaye waye ya fi yawa a ba shi Eh? amma a zo a yi ta maka barazana ana nuna ka aima ruwan addini sannan na yi magana a kan ah, maganar da wani ya yi ta cewa da ka zaɓi a ɗan izala gara ka zaɓi kiristi wanda na ce ita ba wannan magana ba magana ba ce ta mai hankali ba in mutum yana cikin hayyacinsa a nutse ba zai yi ta ba ba zai yi ta ba wato magana ce ta wani wanda yake karatu yace fa qarra alaihi mustaqfu min tahtihim haka ce da shi la aqla wala qur'an fa qarra alaihi mustaqfu min tahtihim sai kad makara alladhina kad makara min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawa'id fa qarra alaihi mustaqfu min fawqihim wa atahum al'adab min haythu la yash'urun Allah ce waɗanda suka gabace ku sun yi kama kamakirci ubangiji ya rarake wato foundation da suka yi harsashin da suka gina na makircin su ubangiji duk ya rarake saboda haka makircin ya rubto musu ta sama rufin makircin ya rubo ya zubo musu ta sama kaga ce rufi ya zubo to ta sama zai zubo fa kharra alaihim min fawqihi shi kuma da ya sai ce fa kharra alaihim min tahtihi zubin ya zubo musu amma ta kasa wanda jiya shi ya ce la aqla wala qur'an ba qur'anin ba hankalin da hankalin ya saka ce fakar da alaihi mustaqfu mita wato a ce saboda shi dan izala yana taba waliyai da shehinai shi kuma kirista ba ruwan shi da shehinanka ba ruwan shi da waliyan ka, saboda haka a jefa masa qur'a kaga inda hankali wannan magana bai kamata a ji ta gurin jahili ba saboda abinda abinda kake cewa anan wanda zai karyata manzon Allah ya ɗauke shi maha'inci makaryaci mayaudari macuci wanda ya kawo addinin ƙarya ya yi wa Allah ƙarya kai a gurinka gara shi gwammashi da wanda zai taɓa shehinka gara wancan da wanda zai taɓa shehinka ma'ana shehinka ya fi annabi matsayi kenan tunda abinda magana take nuna kenan an sani duk wanda ba musulmi ba kirista ko ba yahudi yana ɗaukar manzo Allah makaryaci ne ba a ɗaukar shi mai gaskiya ne a sa manzo Allah wani ne da ya fito a ƙasar larabawa a shekarun dubu da kaza da suka wuce ya yi wa Allah ƙarya ya ce shi ma annabi ne wannan shi ne magana don inda ya yarda manzo Allah ne sai musulunta ya ma musulunta kawai to sai ka ce gara ya zagi manzo Allah da ya taɓa shehinsa kaga mai hankali ba zai wannan magana sannan mutumin da zai ce Allah ɗaya ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ahad sai ka ce a gara wanda zai ce salisu salata inna Allah huwal wanda zai ce Allah uku ne ko ɗayan uku ne ko Isa Allah ne ko Isa dan Allah ne ko Maryam Allah ce ka ce da wanda zai ce Allah ɗaya ne gara wanda zai ce Allah uku ne maganar Allah uku ɗin nan ba ƙaramar magana ba ce ba magana ce mai sauki ba Allah ta yi takadu samawatu ya tafattar na binhu watan shakul ardu wata khirrul jibalu hadda an da aulin rahmani walada wa bayan bagilin rahmani an yattaki da walada kullu man fi samawati wal ardu illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati fadda Allah ta yi sama za ta tsage kasa ta rushe duwar watsu su rurushe ba don koma saboda sun ce Allah na ka duba sama da ƙasa da duwatsu duk a fusace suke an ce Allah na da kai ka ce wannan ba komai namu ne a jefa ba wannan babban magana ce saboda kalimatan takhruju afuwa afwahihim in ya da illa kadhiba wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka ce gara wancan da zai ce isa ɗan Allah ne sannan ka zo ka ce su ba sa kafirta mu sun yadda mu musulmi ne su kuma waɗannan suna kafirta mu yanzu wannan magana ce ta mai ilimi na yarda watakila wanda baya da ilimi ya faɗi wannan amma wanda yake karanta ƙur'ani ya ce wai yahudu da nasara suna ganin shi shi musulmi ya yi ƙaƙe nemi da kai musulmi ne ma'ana kai akan gaskiya kake in ka mutu za ka shiga aljanna ba shi ne kai musulmi ba haka yahudu da nasara suke kallon mu Allah cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara Allah cewa ya sun ce lan yadkhul aljannata ba wanda ya isa ya shiga aljanna sai bai hude ko nasare yana yana kanka ka mutumin kirki kenan wannan Allah ne ya faɗa kai kuma ka ce a ah, su sun yarda mu musulmi ne kaza kaza bayan ga sun ce kai ba za ka shiga aljanna ba Allah cewa yi wa ƙalu kunu hudan au nasara ka hatadu Allah ya karyata su ya ce qul bal ibrahim hanifa ta suka in kuna son ku zama shiryayyu ku zama yahudu ko nasara wannan Allah ne yake gaya mana ba wanda ya fito ya faɗa bare ka ce ƙarya ake musu amma ka zo kana karanta Alƙur'ani kana da awar kai ma da cini kuma ka faɗi wannan magana ka ce ai su namu ne sannan ka zo kana cewa ai in sun zo sun ga muna sallah sai su ce da mu sori sori amma waɗancan in sun ga muna sallah sai su ce da mu aikin banza to kaga abu na farko a nan a ina haka ta faru a wace jiha ne a wace local ganni, a wace rana a faɗa mana dai a wane masallaci waye abin ya faru a kansa in ba a tabbatar da wannan abu ba kaga an yi mai ya kamata malami ya wannan ina ne wani dan yana jin sunna da yaje samu ana sallah yace me kuke aka ce sallah ce aikin banza juya a ba gaya mana a ina aka yi wannan in ko ba a faɗa ba to ka ƙarya ne bai kamata malami ya kage ba bai dace ba ko kaɗan sannan bayan wannan tun da tun kafuwar sunna tun lokacin da malam abubakar gumi Allah ji kansa da rama sai fara bayyana sunna ɗan sunna su ake duka su ake zagi su ake kashewa su ake rusa masallatai su ake rusa makaranta babu inda aka ce yan sunna sun yi zuga sun rusa wani masallaci saboda ba su yarda da su ba ko sun rusa musu makaranta ko sun je suna zikiri sun tarwatsa zikirinsu amma nawa aka yi wa yan sunna irin wannan ba iyaka har malaman mu an kashe amma ka ce mu ne muke taɓawa ba mu ake taɓa ba kaga wannan qalbul haqa'iq in har wani zai da'awar wannan to mu ne za mu ce an yi mana haka don mu muna da shaidu ba iyaka amma ba mu faɗa haka ba sai a juya abin kuma a ce mu ne muka faɗa haka sannan a faɗa mana inda aka samu ‘yan sunna sun fito da makamai sun kakkashe wasu saboda ba su da fahimta irin tasu sun tashi gari sun kona sun cika rijiya da da gawawaki a gaya mana inda aka yi wannan amma mun ga an yi a plateau su waye suka yi yan suna ne suka yi wa abin nan koko a'a mai suri suri ne mun gani a plateau ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi a kafancan ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi a tafawa ɓalewa ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma ka ce ai su wannan sori sori suke ce mana ina hankalin mutum ya tafi shi yasa nace inda mutum ya nutsu ba sai faɗi wannan magana ba magana ce ta mai hankali ba sannan abu na ƙarshe shi malami rabbani ne inda ya cika malami to rabbani ne rajul umma ne mutum ne na al'umma mutum ne baya raddu fi'il baya reaction ko da an masa ba daidai ba zai ce yi ma zan yi maka ba daidai ba tun da kamun ba daidai ba ni ma zan maka ba daidai ba wannan ba magana ce ta malami ba dan tasha zai iya wannan dan tasha zai iya cewa in kakkai mun wauta na fi ka wauta kakkai mun rashin hankali na fi ka rashin hankali dan tasha yana wannan wannan kuma ka'ida ce ta jahiliya wala yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina kada wani yayi mana bauta inji yan jahiliya mu sai mu maka wautar da tafi taka amma waɗanda suke na Allah idza khatabahum aljahiluna qalu salama wannan shine aqida ta mutumin da yake alim rabbani baya raddu fi'il mun sha faɗa a munasabobi daban-daban ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ba irin tuggun da bai gani ba a zamaninsa daga wajen malaman zamaninsa ba irin sa'ayin da ba a yi ba a zubar da jininsa an masa hukunci da ridda kawai jira ake a samu damar da za a kashe shi malaman zamaninsa sun yi tsaye kai da fata sai sun ga sun raba shi da ransa irin su ibnu makhluf irin su nasiruddin al-mambaji irin su ibnu sarsari ba abin da ba su yi ba lokacin da suka yi yunkurin yima wani basara ke juyin mulki lokacin da wani ya yi yunkurin yima wani basara ke juyin mulki ya yi nasara ya kori basara ke a nan dimashq kuma waɗannan malaman suka goyi bayan mai juyin mulkin daga baya wancan da aka yi juyin mulkin ya sake samun ƙarfi ya dawo ya kwaci mulkinsa ya fito da ibn taymiya daga kurkuku ya kama malaman ya je daure su ya kira ibn taymiya fada sai ya ce gashi yanzu waɗannan malaman suna a hannunka sai yadda kai da su kaga abin da suka yi min kai ma kuma ka san abin da suke maka saboda haka fatawakka nake jira me ya kamata a yi musu ka gaya mun in irin malaman waɗannan da suke reaction me zai faɗa kada kawai a kashe su me kake jira da su amma wallahi abinda ibnu taymiya ya ce ya ce waɗannan malamai ne su ne hasken gari in ka kashe su wa zai ilmantar da mutane wa zai karantar da su ka duba fa irin artabu da ɗauki ba daɗi da ya ta fama da su amma da ya samu dama sai ce waɗannan malamai ne na al'umma in ka kashe su wa zai ilmantar da jama'a maza maza a sake su ibnu makhluf shi ne babban dan sa wani ba alkali ne ba maliki ya kai ibnu taymiya ya fi ƙarfinmu mun yi ƙoƙari mu ga mun raba shi da ransa shi yanzu ya samu iko a kanmu amma ya fi mana wannan shi ne alim rabbani amma ka ce sun kafarta mu saboda haka buwa za mu rama wannan idan an kafarta su kullum nan muka zo karatu muna bambancewa tsakanin takfirin mu'ayyan da kuma hukunci akan aiki kaza kafirci mukan ce ana cewa abu kaza kafirci ne in Allah ya kai abin kafirci ko shirka baka isa ka canza sunan ba amma daukan hukuncin ka dora shi akan wane da wane da wane wannan kuma wani abu ne wanda yana buƙatar wasu sharuɗai da eh, eh, abin eh, istikmalin shurud da intifa'ul mawani sai sharuɗan sun cika kuma an samu mawani din da sun kau wannan babu mai wannan bayanin a cikin dukkan firat din sai ahlus sunna ba wani wanda yake bayanin shuruɗin takfir sai ahlus sunna littafan mu cike suke da wannan bayanin a gaya mana san da wani malami wanda ya zo yayi wannan bayanin kuma ba sunna yake ba ka ce wai ana kafarta ana kafarta abin nan saboda haka magana ce kamar yadda na gaya muku in mutum ya nutsu ba zai faɗi ta ba sai ya shiga cikin wani wani hayyaci a lokaci ya yi kuma gashi maganganun biyu ne shi yasa na ce kowace tana buƙatar lokaci da haka maganar kaddafi sai a yi haƙuri da Allah sati mai zuwa tun da akwai sai mai ɗan tsokaci watakila ma wasu abubuwa su canza kafin lokacin Allah ya mana kyakkyawan zaɓi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi